Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gomel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba goma sha takwas ga watan Mayu shekarar dubu biyu da ashirin da biyu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sofilu da kanan labarai. ta tabbata jiya talata tashar ruwan maria paul ta ukraine ta fada hannun kasar rasha a daidai lokacin da ukraine ta yi watsi da masana'antar sarrafa karafa da ke birnin an kama wani kanal da ake kyauta zaton yana da kusanci da gwamnatin mulkin soja a mali biyo bayan abin da hukumomi suka bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki haka kuma za a ji cewa amurka ta ce tana matukar ba da shawarar cewa taiwan ta dawo a matsayinta na masu sa ido a majalisar lafiya ta duniya wha mai yanke shawara a hukumar lafiya ta duniya da WHO. Tumadalla kanan labaran kenan. Wata tawagar tarayyar Turai karkashin jagorancin jakadiyar Italiya a Nijar na wata ziyarar aiki a jihar Agadez da ke jamhuriyar Nijar da nufin tattaunawa da al'ummar jihar kan yadda za a magance matsalolin da bakin haure ke fuskanta da kuma gina ababen more rayuwa a jihar. muna fatan wannan hulɗa da za a kanku da zamana hulɗa ce wadda yake za ta amfanin talakawa ko za ta amfanin cigaban jihar mu duka da ta gada. A Najeriya kuma hukumomin kula da asibitin koyarwa na Aminu Kano sun yi ƙarin haske kan dalilan ƙarin kashi ɗari bisa ɗari na kudaden aikace-aikace ga marasa lafiyar da ke ziyarta asibitin. muna fatan wannan hulɗar da za a kanku da zamanin hulɗa ce wadda yake za ta amfanin talakawa ko za ta amfanin cigaban jihar mu duka ɗaya ta gada. Muna kuma ɗauke da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Ta tabbata jiya talata tashar ruwan Maria Paul ta Ukraine ta fada hannun kasar Rasha a daidai lokacin da Ukraine ta yi watsi da masana'antar sarrafa karafa da ke birnin. Kuma dakarun mayakan Kiev da aka jibge a can suna mika kansu ga dakarun Rasha a yarjejeniyar da ɓangarorin ke da rikici da juna suka cimma. kwace birnin mariupol mai mutane 430 kafin yakin da ke arewacin gabar tekun azov zai zama nasara mafi girma da moscow ta samu a hararen da ta kai kusan watanni uku a kan ukraine sai dai rasha na fafutukar ganin ta kwace wasu yankuna a gabashin ukraine kuma ta kasa hamɓarar da gwamnatin shugaba vladimir zelensky ko kuma ta kwace babban birnin ƙasar na kiev cikin har-haren da rasha ke kaiwa akai-akai wanda Ukraine ta yi kiyasin ya kashe fararen hula dubu ashirin a Mariupol yawancin birnin ya koma baraguzai abin da ya rage shine rasha ta hada shi da yankin kirimiya wanda ta kwace daga Ukraine a shekarar dubu da goma sha 2014. An kama wani kanal da ake kyauta zaton yana da kusanci da gwamnatin mulkin soja a Mali. Biyo bayan abin da hukumomi suka bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka bayyana a jiya talata. A ranar Litinin ta gabata ne dai gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta sanar da cewa a makon da ya gabata ta daƙile wani yunkuri da jami'an soja ke jagoranta da kuma wata ƙasa ta yamma ke marawa baya. Wannan al'amari mai ban al'ajabi ya nuna irin tarzoma ta baya-bayan nan a ƙasar da ke yammacin Afirka wadda ta fuskanci juyin mulki sau biyu cikin ƙasa da shekaru biyu. Wani jami'in ma'aikatar tsaron da ya nemi a sake sunansa ya shaida kamfanin dillancin labaran faransa na aap cewa kanar amadu keta na cikin waɗanda aka kama ba a san keta a bayyana jama'a ba amma ana kyautar zaton yana cikin hafsoshin sojojin da suka karɓe mulki a watan agustan 2020 inda daga baya suka ƙarfafa ƙarfinsu a juyin mulki na biyu a watan mayun shekara mai zuwa. amurka ta ce tana matukar ba da shawarar cewa taiwan ta dawo a matsayinta na masu sa ido a majalisar lafiya ta duniya wha mai yanke shawara a hukumar lafiya ta duniya who wadda ta jagoranci taronta na shekara-shekara daga 22 zuwa 28 ga watan maya a geneva a ranar talata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ned fries ya faɗa manema labarai cewa a yayin da duniya ke yakar cutar coronavirus da sauran barazanar lafiyar jama'a warewar taiwan daga hukumar who ba ta da tushe mun imanin cewa babu wata hujja mai ma'ana don keɓance shigar da taiwan a cikin who in ji fries rashin taiwan daga hukumar wha a cikin 'yan shekarun nan wani abu ne da muka nemi a gyara hukumar who ta bijirewa al'adarta ta tsawon shekaru ta gayyatar tawagar Taiwan don sa ido a taron kiwon lafiya na duniya karo na saba'in a shekara ta 2017. Jami'an Amurka da 'yan majalisa sun yi ba da kwarewar Taiwan da tsayin daka wajen fuskantar COVID-19. Suna masu cewa tana ba da muhimmin bayanai ga WHO yayin da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke magance barazanar lafiyar jama'a. nan da ba jimawa ba sarfilu zai sake dawowa don kawo mana karashen labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu a jamhuriyar niger wata tawaga ta tarayyar turai karkashin jagorancin jakadiyar italiya a niger na wata ziyara a jihar agadas da nufin tattaunawa tare da al'ummar jihar kan yadda za a magance matsaloli da bakin haure ke fuskanta da kuma gina ababen more rayuwa a jihar ga hamidan galisar batutuwa ne aka tattauna tsakanin tawagar kungiyar tarayyar turai karkashin jagorancin jakadar italiya a nijar da hukumomin jihar agadas yayin ziyarar da suka kai a jihar tawagar ta tarayyar turai tare da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya SCR su yi wa hukumomin jihar ƙarin bayani kan irin tallafin da suke baiwa jihar agadas domin bunƙasa tattalin arzikinta da ya fuskanci koma baya tun bayan haramta safar bakin haure da ma baiwa ƙasar nijar ƙwarin gwiwar aiki tare da ƙungiyar tarayyar turan domin shawo kan tarin matsalolin da suka yi kane-kane a ƙasar luka mes jami'i a ofishin jakadancin italiya a nijar ayyuka da yawa ne tarayyar turai ta yi a cikin jihar agadez kuma jihar agadez tana da matukar muhimmanci ga kasashenmu na turai musamman wajen tabbatar da tsaro kun san jihar agadez na fuskantar matsaloli masu yawa kama daga matsalolin tsaro da bakin haure da dai sauransu jihar agadez ta zama babbar hanyar da bakin haure ke ratsawa cikin ta da nufin zuwa kasashen turai maksudin zuwa muke nan domin ganewa idanuwanmu tarin matsalolin da jihar ke fuskanta domin yi aiki tare da hukumomin jihar don sha Régulier dans une manière tout à fait différente. tun bayan da aka sanya dokar hana safarar baki a afirka tattalin arzikin jihar agadas ke fuskantar koma baya duk da irin alkawalin tarayyar turan ta yi wa jihar na bunƙasa arzikinta sai dai hukumomi a jihar agadas na fatan a wannan karan hulɗar za ta amfani kowane bangare na al'umma jibe martaba sarki abzin umar ibrahim umaru muna fatan wannan hulɗar za ta akabku da zamana hulɗa ce wadda yake za ta amfanin talakawa mu za ta amfanin cigaban jihar mu duk gaba ɗaya ta agadez burin da gare mu da tsakaninmu da su domin sun ɗauki alkawalin za su komo su zauna ga dangane mai aiki da su domin eh, mu domin karkarunmu mai mu su ci gaba bisa ga kin eh, talakawan mu. Kuma ni zai tsaya bisa fani daban-daban fani na tsaron ƙasa kuma fani na shugaban al'umma cewa da tallafa ma al'umma abin da suke so a tarafiyar tarabar su. Kenan mutane ta hanyar su za su gani buƙatar su kuma su kuma su taimaka mana. Matasa ma suna korafin an dakatar da ayyukansu na samun abin biyan bukatunsu saboda haka suke roƙon a taimaka musu da abiyi yi abu alasan shugaban wata kungiyar matasa a gades mu abin da muke so wasu diba su gani yau halin da matasa suke ciki ganin yawancin matasa zazzamane suke eh, surtu ma kamar bisa harkar bakin hauren wannan da aka kawo wannan dokoki a saman shi mun gani shomaj ya yi yawa a cikin garin nan saboda haka nan ne muke fata ya zamanto zaman da za a yi da su an samu wasu hanyoyin da za a samu abubuwan da matasa za su samu ayyuka na dindindin saboda saboda zaman banza ya yawa kuma eh, abubuwa dai da suke ba su da kyau suke yawan abu kowa a cikin gari wanda suke zaman banza ne ke kawo su. Hamidu Mahmud murya Amerika daga Agadas jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Hamidan Mahmud. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filu hashin gumel da karashin labaran duniya. Bincike na baya da jami'an sojan Amurka suka yi na tayar da tambayoyi game da shugabannin Taliban na Afghanistan da kuma abin da suke son yi don ganin an daƙile ƙungiyar ta'addanci ta Alka'ida. A wani bangare ne yarjejeniyar Doha da Amurka a watan Fabrairun 2020 wanda ya share fagen janyewar Amurka daga Afghanistan Ƙungiyar Taliban ta amince da tabbatar da cewa ba za a sake amfani da Afghanistan a matsayin cibiyar ƙaddamar da hare-haren ta'addanci a kasashen yamma ba. Sai dai binciken da babban kwamandan Amurka wanda ke kula da sojojin Amurka a gabas ta tsakiya da kudancin Asiya da kuma ma'aikatar tsaro ta ofishin Speto Janar ya yi nuni da cewa yayin da wa'adin ke ci gaba da kasancewa a yanzu. kungiyar Taliban na iya zama a shirye ta yi la'akari da sauyi. watakila taliban za ta sassauta waɗannan takunkumi nan da watanni goma sha biyu zuwa ashirin da hudu masu zuwa wanda zai baiwa alka'ida 'yancin walwala da kuma ikon horarwa da tafiye-tafiye da kuma yiwuwar sake kafa damar gudanar da ayyukan ta'addanci a cewar rahoton babban speto janar da aka fitar a jiya talata daga ƙarshe ma'aikatar shari'a ta kai karar mai gidan caca na las vegas steve wayne jiya talata don tilasta masa ya rajista a matsayin wakili na kasashen waje saboda ayyukan da ta ce ya yi bisa umarnin gwamnatin china a lokacin gwamnatin trump ma'aikatar ta ce ta shawarci wayan akai-akai a cikin shekaru hudu da suka gabata ya rajista a ƙarƙashin dokar rajista ta wakilan ƙasashen waje ko fara kuma tana ƙaran wani yanzu saboda ya ƙi yin hakan Ko da yake ma'aikatar shari'a ta ƙara zage dantse wajen gurfanar da mutanen da ba su rijista a matsayin wakilan ƙasashen waje ba. Amma jami'ai sun bayyana wannan shari'ar a matsayin shari'a ta farko a cikin fiye da shekaru talatin. Idan gwamnatin waje na amfani da ba'amurki a matsayin wakilinta wajen yin tasiri ga shawarwarin siyasa Amurka. Fara tana baiwa jama'ar Amurka 'yancin sani, in ji mataimakin babban mai shari'a Matthew Olison shugaban sashen tsaro na ƙasa a cikin wata sanarwa. Mai magana da yawon ma'aikatar ya ƙi cewa komai kan dalilin da ya sa ma'aikatar ta ɗauki matakin kai ƙarar maimakon tuhumarsa a matsayin ya aikata laifuka. a gaida Sarfilo Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. bari kuma mu nufi jihar kano inda hukumomi kula da asibitin koyarwa na aminu kano suka yi ƙarin haske dangane da dalilin ƙarin kashi 100 bisa ɗari na kudaden aikace-aikace ga marasa lafiya da ke ziyartar asibitin sai dai masu nazari a kan tsarin kiwon lafiyar jama'a sun kawo shawarar hanyoyin bi domin magance matsalolin da ke haifar da tsadar kiwon lafiya kasashe irin su Najeriya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Kimanin makonni biyu da suka gabata ne mahukuntan asibitin suka sanar da ƙarin kuɗaɗen da marasa lafiya ke biya domin ganin likita da sauran aikace-aikacen kiwon lafiya ƙarin kashi ɗari ne dai hukumomin suka yi a kan dukkanin aikace-aikacen da suke yi wa marasa lafiyar sai dai al'umma musamman ma marasa lafiyan da ke ziyartar asibitin sun koka da wannan ƙari la'akari da tsadar rayuwa da al'umma suke ciki a najeriya to amma farfesa awalu umar gajida da ke zama mataimakin shugaban asibitin ya fayyace dalilan ɗaukar wannan mataki na ƙarin kuɗi. Mun tsinci kanmu abin da ake cewa gaba kura baya siyaki. Canje-canjen farashi a kasuwa na kayayyakin aiki da muke aiki da su ya nuna dole sai mun canja farashin da muke cajen mutane. Wanda ya fi tsamari a kwanan nan shine canjin farashin eh, diesel wato gas kenan wanda muke amfani da su muke kunna injinan da muke aiki da su da muna sayan diesel eh, biyu da dan wani abu amma a yanzu ana eh, diesel kowa ya san lita diesel ta kai naira bakwai da wani abu to in aka tsinci kai akan haka ko dai mu ce mun gaza mun kasa wanda ba mu yi wa mutane adalci ba ko kuma a ce to mutane dinnan abin da suke biya su dan kara muna sanar da cewa eh ana cikin wani hali ana tsitsi da kyar ake cin abinci da menene wannan karin mun san bai kowa daɗi ba mu ma kanmu bai mana daɗi ba yanzu haka dai masana kiwon lafiya da masu sharhi kan harkokin lafiya a Najeriya na ba da shawarwari kan matakan da ya kamata a ɗauka a irin wannan yanayi Dr. Musa Sufi guda ne cikin masu tsokaci a fagen kiwon lafiya a Najeriya na cewa. Shi dizal abu ne da kusan duk duniya abin ya shafa a sakamakon wasu yaƙe-yaƙe da ake da Russia da Ukraine da sauransu gwamnatin tarayya ya kamata su fito da tsari na kawo wani tallafi na musamman na gaggawa a fitar da koda doka ce ko wani tsari da za a ware wasu kuɗaɗe da za a tallafa waɗannan asibitoci domin a ceto su haka zan gwamnatocin jihohin da su waɗannan asibitoci suke zaune wanda kuma yawanci al'ummar wannan jiha su suka fi kowa amfana da wannan to su ma ya kamata a ce su fito da tsari da za su taimaka wannan asibitocin da al'ummar suke amfana wurin kawo sauki da rage wahalhalun da ah, mutane za a ce sai su za su biya wannan kuɗaɗen da aka samu ƙari kusan lokaci guda akwai kuma masu arziki masu hannu da shuni wannan lokacin fa kamar kusan kwatankwacin lokacin corona ne da ya zo sanda ta zo to yana buƙatar irin wannan hoɓɓasan sai dai wannan ƙari da mahukuntan na asibitin koyarwa na aminu kano suka yi na iya zama na wucin gadi in ji farfesa wani umar gajida muna fata in har farashin abubuwa suka yi ƙasa mu ma dole za mu juya farashin mu ya yi ƙasa domin dai ai jama'a dai ake hidimtawa za a yi wannan ko a yanzu haka mana da nake magana magana mun fara duba mu ga wani abu ne wanda muka ga cewa farashin da aka sa ya yi nisan da cewa ya kamata a dan daɗa rage su kasa domin dai a tausayawa su masu zuwa su ganin likita don su yi wannan za a yi amma fara ba wai kawai mun yi kenan mun kau da kanmu ba mu ma muna da yan uwa mu kanmu za mu iya zama marasa lafiyan da za mu zo mai gadajen kwanciya kimanin 700 a shekara ta 2017 fiye da mutane uku ne suka ziyarci wannan asibitin koyarwa na malam aminu kano da ke nan birnin kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafuka mana intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin. kimanin makonni biyu da suka gabata ne mahukuntan asibitin suka sanar da ƙarin kuɗaɗen da marasa lafiya ke biya domin ganin likita da sauran aikace-aikacen kiwon lafiya ƙarin kashi ɗari ne dai hukumomin suka yi a kan baki mai yanka wuya daga ƙarshe dai tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya koma jam'iyyar apc ko ina aka kwana kan batun tsayawarsa takarar shugaban ƙasa a jihar kebbi da ke arewacin najeriya kuma da alama tsugune bata kare ba a jam'iyyar apc mai mulkin jihar ko bayan janyewar ministan shari'a daga takarar gwamnan jihar jama'a assalamu alaikum rahotanni na baya-bayan nan na tabbatar da cewa tsohon shugaban najeriya goodluck ebele jonathan ya sauya shekara daga jam'iyyar pdp zuwa apc duk kuwa da tare da raɗen haka da aka yi ta yi a can baya wasu manyan jaridu da ma kafafen yada labaran kasar sun ruwaito shugabancin jam'iyyar apc a mazaɓar okeke ta jihar bayelsa yana tabbatar da cewa jonathan a yanzu cikakken ɗan jam'iyyar apc ne wasu majiyoyin kuma sun tabbatar wa kafafen yada labaran cewa tsohon shugaban na da kudirin sake tsayawa takarar shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar apc a zaben shekara ta 2023 duk da cewa ya fito karara ya yi fatali da wasu 'yan arewacin kasar da suka saya masa takardun neman tsayawa takara na jam'iyyar a makon jiya shugaban a kasa a tsare na shugaba muhammadu buhari kuma jigo a jam'iyyar apc ya yi karin haske kan yadda suka ji da labarin sunana injiniya da kailani muhammad gaskiya raɗe raɗe ake ke kai kwanaki ni dai na ji ko da yake kai ka ce ya tabbata cewa shigo apc amma in ma ya tabbata cewa ya shigo to ya kamata ne ya koma gefe ɗaya ya zama wanda zai dinga ba da shawarwari yanda in ma an zo an kafa gwamnati apc ta kafa gwamnati yanda za a fita cikin wannan kangin da muke ya yi irin mataimakin gwamna na bayelsa state shekara hudu allah ya zo ya bashi lokacin da mai ah, girma iraduwa allah ya ji kanshi ya rasu kaga ya idar da shekarun da ya rage na pdp na alhaji ah, iraduwa sannan ya zo ya yi shekara hudu shi kusan shekara bakwai kuma kamar yadda ka ce ne eh, tambayan da kai na biyu wai ba za mu ce rashin kunya ba ne apc ta faɗi gaskiya ne saboda a lokacin abubuwa sun taɓarɓare saboda sace-sace da aka yi a gwamnatinsa kuma ya buɗa ma pdp ɓarnin da aka yi na triliyoyi na dollars a ƙasar nan a lokacin shi ba wanda zai iya comprehending nashi saboda haka shawarar mu ya koma gefe akwai mutane yanzu wanda suka sayi forms wajen 25 a apc kuma ga primary nan zuwa muna kyauta zaton talakawa wayannan delegates din za su duba mutanen kwarai to sai dai kuma jam'iyyar adawa ta pdp ta bakin tsohon sakatarinta na kasa sanata ibrahim umar tsauri tana ganin duk da yake ta yi rashin babban jigo to amma kuma da walakin idan har jam'iyyar apc ta tsayar da shi takarar shugaban ƙasa. in har goodluck jonathan ya yanke hukunci ya koma jam'iyyar apc to wannan kuma wani abu ne na daban demokradiyya kana iya abin kake so a lokacin da kake shi kuma ka koma gida kai abin da haga dama ka zanna lahiya amma ina so a sani cewa maganar a ce ya pdp ta ji wato ko da ɗan siyasa mai jefa ƙuri'a ne kawai ya je ya bar jam'iyyar kai haɗa wata jam'iyya duk ɗan siyasar da ke cikin wannan jam'iyya da aka bari da ji ba daɗi balle shugaban ƙasa wanda ya yi shekara shidda ina shugabancin ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ku a ce ba jam'iyya babu shakka an haka ta tabbata ba za mu ji daɗi ba amma san ina ina so a bari su ta tabbata don gaskiyar magana yanzu ba ta tabbata ba kuma ba ni tsammanin goodluck jonathan zai yi wannan kuskuren amma mu a wurinmu in ma ya yi ba za mu ce ya yi kuskure ba to amma ka ambaci kuskure idan ta tabbata menene kuskure a ciki idan ya bar jam'iyyar pdp ya koma apc a jihar kebbi kuma ministan shari'a abubakar malami ya janye daga takarar gwamnan jihar ta kebbi duk da cewa tuni da ya sayi takardun tsayawa takarar mukamin a zaben shekara ta 2023 duk da yake duk kokarin jin ta bakin ministan kan dalilin daukar matakin bai sami nasara ba to amma kuma kakakin jam'iyyar na jihar kebbi isa abubakar salafi ya tabbatar da lamarin kamar da labari ya zo muku a hakikin gaskiya haka abin yake saboda shi mulki allah shi ke bashe shi ga wanda ya so a lokacin da ya so kuma bisa ga yadda ya tsara alhamdulillah mai girma ministan shari'a alhaji abakar cika malami mutum ne matashi mai da'a mai biyayya wanda ya san ya kamata jami'ar apc ta jihar kebbi ta yi matsaya tana shawa akan kira-kiran da al'umma ke mishi tsaye takarar gwamna kuma ya samu goyon baya kwarai da gaske matuka domin alhakikanin gaskiya yana ɗaya daga cikin waɗanda a 'yan takara mafi kwarjini da muke da su a cikin jami'ar mutum apc sai Allah ya kaddari amininsa mai gidansa masoyinsa amintaccensa president Muhammad Buhari ya nemi da in babu damuwa ya janye wannan ƙudurin nasa na takarar gamna domin yana da bukatar ci gaba da aiki da shi a matsayin ministan shari'a kuma babban lauyan na Najeriya. Bisa ga al'ada dan adam mafi yawan lokuta ko da shi na da ra'ayi in dai yana da manufa mai kyau zuwa ga al'ummar sa yakan jaya ra'ayinsa domin ya abin da al'umma ke so ko kuma zai amfana al'umma a abin da ake ce ma ta waida consultative eh, kamar a bisa ga wani abu da ya fi amfani mai yawa fiye da wadannan kai kadai. a can baya wata tattaunawa da muka yi da kai mun fahimci cewa kamar takarar tashi tana dan ko kuma ta haifar da dan cece kuce a cikin jam'iyyar ka ta apc inda har ake ganin kamar jam'iyyar ta rabu gida biyu shin yanzu da aka sami wannan to ya makomar jam'iyyar ku ta apc da kuma wannan baraka da aka samu musamman tsakanin bangaren adamu aleru da kuma bangaren shi gwamna atiku bagudu a wancan lokaci dama farin jini ne da biyayya da kwarjini na shi mai girma minista ya samu karja a kan shi kuma alhamdulillah yanzu Allah ya hukunce sama a mantar hukuncin ubangiji a halin yanzu babu wani kace na ce domin dama ba minista kadai ya sai fam ɗin takar gwamna a jihar Kebbi ba muna da kusan mutum guda hudu wani irin da adam shi na da ra'ayi da saboda haka ba za mu fita cikin irin wannan al'adar ta kasancewa mutane masu ra'ayi ba to amma kuma da alama hakan bai kawo ƙarshen baraka a jam'iyyar ta apc a jihar ba wadda ta samo asali sandiyar zargin da ake yi wa gwamnan jihar atiku gudu na goyon bayan takarar ministan lamarin da ya sa bangaren tsohon gwamna adamu alero suka ja daga alhaji sani dododo jigo ne a bangaren jam'iyyar na adamu alero na daidai mu namu bangare na sanata muhammadu adamu aleru ba muna adawa ne da cika malami ba a matsayinsa na cika malami don yana kan takara ko kuma yana ministan shari'a ba abin da muke muka damu da shi tun farko shine zaman da an kai na masu ruwa da tsaki duk wanda a cikin wato esco ko mu ce shugabanni na mazaɓu da kuma mataki na hukumomi a bar kowa to da aka zo wurin yi shine sai aka ciccire duk wani wanda ake gani magoyi bayan sanata muhammadu adamu alairuno ko kuma magoyi bayan a wato sanin lida ne wato dr yayi abdullahi mallamawan kabi ko kuma magoyi bayan ɗaya daga cikin mu da muke tare da su wannan shine abin da mun ce ba a yi daidai ba a komo a mai da kowa ko da bai tare da mu a yi adalci wayannan mutane suke rike da jam'iyya tun farko saboda ka bai kamata yanzu a zo don an cimma biyan bukata ba a ce a musu cewa matattan musa eto eh amma can farko duk abin da ake hasashe dai duk wannan cire-ciren da kuke korafin an yi ana ganin kamar gwamnati ta yi ne domin tabbatar da wani dan takara bisa ga naku dan takara don ganin cewa ta share fage ma shi cika malami a takaice to yanzu ga shi baya takara. a gaskiya hajji faruk mu wannan bai dame mu ba abinda muka sani shine muna da ɗan takara sahihi da cijo mai mutunci mai kima wanda yake da a ce a girma gona da dukkan makarabansa sun san wane ne dokta ya abdullahi da ma ba tsaya wata da kaddama ba tun farko na dubin wani ɗan takarar za a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka to a gaida murtala sanyin na masu sauraro sai a gafarce mu bisa tangarɗar na'ura da muka samu a shirin yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice ta tabbata jiya talata tashar ruwan paul ta ukraine ta fada hannun kasar rasha a daidai lokacin da ukraine ta yi watsi da masana'antar sarrafa karafa da ke birnin kuma dakarun mayakan kiev da aka jibge a can suna mika kansu ga dakarun rasha a yarjejeniya da bangarorin ke da rikici da juna suka cimma kwace birnin paul mai mutane 430 kafin yakin da ke arewacin gabar tekun azov zai zama nasara mafi girma da Moscow ta samu a hararen da ta kai kusan watanni uku a kan Ukraine. An kama wani kanal da ake kyauta zaton yana da kusanci da gwamnatin mulkin soja a Mali. Biyo bayan abin da hukumi suka bayyana a matsayin yunkurin juyin mulki kamar yadda wasu majiyoyi biyu suka bayyana a jiya talata. A ranar Litinin ta gabata ne dai gwamnatin mulkin sojan kasar ta sanar da cewa a makon da ya gabata ta daƙile wani yunkuri da jami'an soja ke jagoranta da kuma wata ƙasa ta yin ke marawa baya. Thomas sauraro ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. ya da madadin Sarfilu Hashin Gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri huta lafiya. Ma assalamu.